Afirka a mako. bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin afirka a mako shirin da kan yi dubi akan wasu lamarra da suka shafi wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka a yamma da yadda allah za mu leƙa jamhuriyar nijar domin duba batun zaɓe na shugaban ƙasa zagaye na biyu da aka gudanar a ƙasar da kuma taron najeriya da masu ƙasashen gwargwadon yadda lokaci ba mu hali da fatan za a kasance tare da mu. Allah Allah Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin ƙyaz wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka. da rashin haɗa mu ya zo da haka afirka mutum ne yan yantacci To madalla bari mu fara da batun zaben shugaban kasa zagaye na biyu da aka gudanar a jamhuriyar Nijar a cikin wannan mako wanda shugaban kasar mai barin gado Muhammadu Isuhu ya kara da dan takarar bangaren adawa Hama Amadu. Duk da cewa hamma da sauran bangaren 'yan adawa sun janye wa zaben saboda dalilai da suka bayyana na cewa akwai magudi da aka shirya a zabukan da suka gudana kamar da kuma suka zargi mahukunta da cewa sun ci zarafin dan takarar tasu wato malam hama amadu to bari mu ji ta bakin shugaban jam'iyyar pnds tarayya mai mulki bazum muhammad abinda yake bayyanawa bayan da ya jefa ƙuri'arsa. eh tubarkalla tsarin da aka yi amfani da shi wannan gamin a zaben na yana da kyau kun gani komi an shirya shi tun jiya yau da lokacin ya zo an fara zaɓe kuma kun ga mutane da yawa sun yi zaɓe na zo nima na samu wannan damar na yi zaɓe na ji daɗin haka eh, ina ma sani Eh, barka da tsarin sabo da suka yi amfani da shi wanda ya nuna cewa lalle duk kurakuren da aka shaida a wancan gamin yanzu an gyara su dangane da zaben ɗan rahoton mu a damagarin musa malam sule ya ji ra'ayin mutane a kan yadda suke kallon lamarin in kai zaɓe ka zama cikakken ɗan ƙasa na gamsu da zaɓen ma allah godiya da ya gwada ma rana doziyar turkin wannan kuma muna fata a yi ta cikin zaman lahiya da lumana kuma a yi eh, adalci a cikin wannan zaɓe. Su kuma wannan jama'a cewa suka yi. Wannan zaɓe dai na zagaye na biyu muhimmi tur da Allah dai san mu da zaɓen da ban ma zuwa zaɓe kuma kuma na yi imani a nan da magaran mutane ba sa zuwa zaɓe kamar yadda aka yi zagaye na farko. Mu mun so su daidaita su gyara. Mu da hama da muke kawai Allah sa mu ta zamana lahiya. Ƙasa ban mu so tashi hankali ya faru. Sani Bukari Zilli ɗan majalisar dokoki a ƙarƙashin jam'iyyar PNDS tarayya wanda kuma ya yi nashi zaben shi ma a jihar da magaram ƙarin haske akan wutawar jama'a zagaye na farko da wannan na biyu. Kasan bambancin da ke akwai wancan gaman zaben biyu ne. Mutum goma sha biyar da ke akwai wanda su abin da ya shahi su ne intere ɗinsu ne. Kuma akwai zaɓe na 'yan majalisa wanda su dubu da nai ne wa'anda yake su ma suna takara. Amma abin da experience bada duk zaɓe da premier tour da dijim tour yanda mutane suke fitowa a primator daban yake da yanda suke fitowa zaman ga zagaye na biyu to mafari kenan kake gani za ka samun bambanci duk yadda aka yi tsakanin zagaye na farin da zagaye na biyu to a can jihar maradi kuwa bayan jefa ƙuri'arsa gwamnan jihar Abdulmaman ya shaida cewa ina gani dan ƙasa duka yana jiran rana wata yau saboda ya zo ya nuna incin da ƙasa ta bashi alhamdulillahi mun je a saboda babu inda muka samu wata matsala ko muka samu labarin wata matsala shi ma'ana sa bangaren abdu dan neto jami'i hukumar zaɓe ta sene. ya yi bayani akan yanayin zaben zagaye na biyu birni da ƙauye za ku gani wagga rana kuma wanga lokacin ba runhar zaben da bata buɗa ba saboda mun ɗauki matakai wannan wannan aiki runha dubu hudu da ɗari biyar da arba'in da hudu ce to ko yanzu ma haka nan ne wajen matakan tsaro dole mai ba su saboda ni kaina na tashi na hita na gani duk inda za a kai jama'an tsaro an kai su sun ɗauki matakai wanda za su kwantar da hankalin al'umma to su ma jama'a jihar maradin sun tofa albarkacin bakin su akan wannan zabe inda mutane suke da ra'ayoyi mabambanta a kan zaben tsakanin magoya baya da kuma masu ƙaurace masa. mun rige mun san kasan mu tana basu tafarki na tahiya in muka ce ba mu wanga zabi kanmu ne muka cuta mu talakawa kenan ya kamata mu je mu zaba suwa ta hamma suwa ta isu wanda muka gani zamu ba amana yawan mulki na shekara biyar sai mu yi shi to menene burin ka ga shugaba wanda ya kasance shi ne aka zaba shugaba wanda ya kasance shi aka zaba umma muhammad isu umma hamma abinda dai muke so tausaya mu mu talakawa to gani ni da zaben da ayi da ka ayi sun riga su magabatan sun tsara abin da suke so kullun shugabannin mu suka kasuwanci za su kula da ilimi makaranta za su kula da lahiya za su kullun surki guda ne ake lahiyar bata canza ba ilimin ba a ci gaba kullun mu dai muna nan bangare guda kenan mu kuma muna biyayya ga shugabannin namu kenan shi yasa ba mu zuwa zabe zabe na farko muna magudi ba resulta cikakke an ka bada kuma sun kai kocen nasu wajen kurkonsional kurkonsional bai sa ya diba ya bincika kocen nasu kenan sun san kenan ko yanzu ma ko da sun je zabe ba aikata gaskiya za a yi ba a shi yasa saboda Allah ni ban ta yi zabe ba kuma ban da niyan zuwa a can jihar agadas kuwa rahoton mu umaru sani ya yi mana bita akan yadda zaben ya gudana a mafi aksarin rufunan zaben da na ziyarta an samu wani ɗan gajeren latti wajen soma zaben kamar yadda malam sanusi muhammad na kungiyar onar da ke sa ido a zaben shi ma ya tabbatar min birarkan da muka ah, halarta wanda ni kaina na halarta ah, zabe biro masarata biro nef an bude shi a karhe takwas da minti 25 maimakon karhe takwas an samu kaman lati na minti 25 da sauran birarka duka dai wanda na zagaya na tambayi eh, wanda suke ta da zaɓe a cikin runhunanin na wasu biro an buɗe su karfe 8 da 20 wasu da 25 an samu lati kaman na minti 20 kuma zaɓe kaman da muka gani na zagaya na farko wannan zaɓe karo na biyu babu eh, kaman da mutane suka fito da fifi wancan karo suka fito su sabke wani da yake kansu eh, zaɓe mutane kaɗan kaɗan kaɗan ne suke hutawa. Sabanin zagayen farko na zaben shugaban ƙasan a wannan karan ba a samu cincirindon jama'a ba amma duk da haka wasu da ke shawar zuwa zaben sun hito domin kaɗa kur'unsu. Na gode ma Allah da ya gwada mana wagga rana da na zo in cika eh, na da nake da na ɗan ƙasa kuma Allah taimake ni na zo na shi cikin kwanciyar hankali ban ga wani alamar tashin hankali ba alhamdulillah. Ni kake ji kenan. Ina jin daɗi kwarai. Mm, mun fito wurin zaɓe da muke bisa kujeran mu ba mu yi ta mahadda mata goce mana don haka nan muka komo muka yi zaɓen mu. Allah ya gwada mana an kare shi lahiya mu zaɓe. A bangare guda kuma magoya bayan jam'iyyu da ke adawa na kofa su kuma suka ce ba za su je zaben ba saboda bin umarnin uwar jam'iyyar ta su. Mu ba mu zabe cikin kofa muke mu ba mu zabe ba mu zabe ba mu zabe yau ba mu zabe gobe. Eh, muna sauraron manya mu abinda da sun gaya mana. Eh, ba mu son tashi hankali dai mai zabe ya ta yi zabe amma fa mu ba mu zabe bin je na yi zabe gaskiya fi sabilillahi abin da yasa eh kamar wajen zaben ma duka kamar yan farti guda ne gaskiya ban je ba na yi bote yasa saboda na yi biyayya ne ga umarnin da aka kafa mana la la la la ni ba za ni bote ba saboda gaskiya wanga zabe mu ba mu yarda da shi ba kuma mu rige mun kawace mushi duka kenan ba da za a mu fito kuma duk mutanen mu mun sanar da su kan wanda ya fito jama'a Dubai ga jamhuriyar Nijar ranar Lahadi 20 ga wannan wata na Maris an gudanar da zaɓuka na shugaban ƙasa zagaye na biyu a wasu ƙasashe na Afirka da suka hada da Congo Brazzaville, Benin da kuma Zanzibar. A can Cape Verde kuwa zaben 'yan majalisar dokoki ne aka gudanar. A ƙasar Senegal kuwa an kaɗa ƙuri'a ne ta raba gardama akan amincewa da wasu sauye-sauye na kundin tsarin mulkin ƙasar daga sai kuwa har da rage wa'adin shugaban ƙasa. a tarayyar najeriya kuwa batun matsalolin da 'yan gudun hijira suke fuskanta a arewa maso gabashin kasar na daga cikin abubuwa da suka fi daukar hankali inda ake ci gaba da yin kira ga mahukunta da su kara mai da kami wajen agaza waɗannan bayan allah hajiya kyallu ba tsohuwar mai baiwa gwamnan jihar gobe shawara ce akan harkokin lafiya kuma mai fafutuka akan lamura da suka shafi mata ta bayyana mahangarta akan matsalolin da 'yan gudun hijira suke ciki da kuma irin bukatan da suke da su musamman ma mata daga cikinsu azantawarta da haɗa rahoton mu ma'azu umar hardawa. to wannan abubuwan da ya faru duka ya fi damun mu mata da yara fiye da maza saboda mace ne an kashe mijinta an ɗauke yarta an tafi da ita bata ganta ba an karbi ɗanta a hannunta an tafi da ita bata san inda yake ba har gobe kuma an tafi da ita dawowa da ita da za a ta tarar ai mijinta ma an kashe shi to ka gani duk halin da aka shiga cikin nan Allah ne ya ɗaura mana amma kuma a gaskiya mutane da yawa sun samu damuwa a ciki. Akwai 'yan gudun hijira a sansanoni daban-daban da kuma wurare waɗanda kusan ba wanda zai iya adada irin waɗannan wurare. To ya za ku ayyana irin wannan ta jan hankalinsu da ko wani misali a baya da kika gani? Kaga IDPs mu a Yobe akwai wayanda suke tare da relations ɗinsu. Akwai wayanda suke camps daban-daban daban. To duka na kams din da ya fi mana sauki in da hanya ko gida gida tun da Allah ya yi mu mata ne ba mu da wani ja da baya zuwa shiga gidajen mutane amma in za mu yi hakan dole mu gaya wa bulamomi ko lawane na anguwan nan ko limami masallacin anguwan mu ce yau ma'aikata za su zo su shiga gidajen waɗanda suke rike da 'yan gudun hijira amma na kam kam mai sauki ne ga sunan kana tafiya kam zaka gansu da 'ya'yansu da mazajen su duk azube da zaran ka je ma su ma za su in dai alheri ka kawo musu yan wanki yan siyasa fa ga musamman ganin su suke shugabanci a yanzu menene jan hankalinki wajen ganin sun taimaka ma waɗannan mutane yan siyasa dai ya zama ma wajibi ne a kansu taimaka ma waɗannan mutanen suna yi kuma ina so su ƙara kwazo ne akan abin da suke yi suka yi daga baya saboda wayannan mutanen kafin su koma gidajensu lalle lalle lalle suna bukatan taimako da kuma komai dai abin da dan adam yake bukata suna neman shi. To har wala yau a kan batun matsalolin 'yan gudun hijirar da ma mutanen da suke fuskantar matsaloli makamantan haka a yankunan arewacin Najeriya baki daya an gudanar da wani zaman taro wanda ya hada kungiyar kar haƙƙin bal'adama da na bayar da agajin gaggawa da likitoci da sauransu domin samo hanyoyi na warware waɗannan matsaloli da kuma da za a fuskance su taron da ya gudana ne a birnin abuja muhammad nuruddin lemu daga jihar neja ɗaya daga cikin mahalarta taron ya yi wa sashen hausa karin bayani akan mahangarsa dangane da taron matsalan da ya same mu a nan arewa gaba daya nigeria ma musamman inda su ayyukan boko haram da idp camp suka je gaskiya akwai masu neman taimako sosai kuma kamata yi mu gane cewa e ana neman abinci ana neman tuwo ana neman ruwa mai kyau ana neman wurin kwanciya duk wannan na da muhimmanci sosai amma kada mu manta cewa akwai wani ciwo kuma da ke damun mutum da ake kiran trauma cause wannan cikin trauma healing ne kamata ya yi mutane su duba yadda za a taimaki mutanen nan ko yara ne a tattauna a san akwai wani abun da mutum ya rike a zuciyarsa da ke damunsa duk abubuwan da ya kamata mutum ya yi da zai kara amfanan 'dan adam wurin matsalan fita daga hayyaci duk abubuwan da zai taimaka wa irin mutanen nan shine muke son jama'a su ba da goyon baya a kara samun wanda za su yi training course irin wa'annan a kasar kamar kuwa a cikin wannan mako ne dai aka yanke hukunci akan wasu 'yan boko haram wanda jami'an tsaron kasar suka cafke dangane da wannan batu muka ji ta bakin major hayashin mai ritaya masani akan harkokin tsaro a najeriya akan yadda yake kallon wannan mataki da kuma tasirinsa musamman ma a kasashe da suke fama da irin wannan matsala ga dai abin da yake cewa. Akwai abubuwa da za mu duba a ciki da dama. Na farko ko da yake dai dama ita kotun soja ba ta bata lokaci wurin aiwatar da shari'a da yanke hukunci. Nan Najeriya in muka duba za mu ga cewa daga cikin waɗanda aka kama ake tuhuma yau tsawon shekaru kenan har yanzu ba a samu an yanke hukunci akan waɗansu ba. Wanda yake har sai ya zama to kamar ma ba a damu da irin manyan laifukan da waɗannan suke aikata ba. Abin da sojojin kamar suka yi ko kuma hukumomin kamar suka yi ya kamata ya zama darasi ne daga sauran bangarori. bangarori wanda suke da hannu a wurin wannan yaki da Boko Haram. Domin daɗewa ba a yi shari'an ba yakan sa a rasa wa'yansu shaidu ko kuma wa'yansu bayanan da za su iya taimakawa har a cimma nasarar abin da ake yi. kusan muna iya sanin cewa dadewan wanda aka yi can baya ana rike da yansu a gidajen yari shine dalilin da yake sa har aje ana fasa gidajen yari nan da niyan za a kwace su wanda yake kuma inda za a gaggauta shari'a hakan duk ba zai faru ba yanke hukunci darasi ne ga wayansu yan baya waɗanda su ma suna ikirari ko kuma suna kokari su sun shiga irin wannan hali ko wannan kungiya ko kuma in ma suna cikin wayansu irin wannan yanke hukunci da aka yanke zai sa su canza ra'ayi ko kuma su fita daga cikin wannan tunani domin ko ba komai an riga an nuna duniya cewa gwamnati ba da wasa take yi ba shi yasa nake cewa kamar yadda su nan suka a kamaru da haka sauran kasashe za su yi musamman Najeriya to da abin zai tasiri matuka fiye da yadda ake tsammani amma a kama masu laifi a tsaya ana jan lokaci kafin a yanke hukunci a kansu wani lokaci a samu matsala ta bangaren lauyoyin su ko kuma bangaren masu gabatar da shari'a duk dai a ƙarshe sai kaga abin ya zo yana neman ya tabarbare shekaru ana jan lokaci har ya kasance ba a samu an yi hukuncin da ya kamata ba amma yanzu da irin wannan ya faru mutane da yawa za su san cewa eh da gaske gwamnati take yi kuma mu ma wannan ya zama mana abin abin da ya kamata mu koya yaƙi dan zamba ne ko ba komai kamawa da kuma yake kunci kan wa'ansu daga cikin su ya rage yawan wa'ansu su dole ne a yanda ake kokari kama su ana yanke hukunci akan su kuma a ci gaba da faɗa da su to daga ƙarshe ana ƙara kare lagos kuma da hanyoyin da za su bi su ƙara samun wanda za su sake shigowa ana toshewa shi ne abin da zai ƙara yin tasiri wanda daga ƙarshe zai ƙara taimakawa wurin cin lagos jama'a masu haure don ma kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya na wannan lokaci sai Allah kai mako na gaba za a je mu ɗauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin wa'anda suka haɗa mana sautin shirin a fefe har kammala musamman Muhammad Amin Ibrahim Kyawa ne Abdullahi Salo Katsina don sha na gabatar ke muku fatan alheri wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.